a duk lokacin da na tashi daga bacci nakan wanke bakina sannan na yi wanka nakan zaɓo kayan da suka kwanta min a rai domin niyyar fita ƙwarai da gaske sai abu ɗaya wanda shine ƙwarin ta a kowace safiya rizoli kafi shi ne cikamakin na, alhamdulillah domin sai da rizoli kafi nake samun ƙwarin gwiwa mai ta aiki cikin walwala ba tare da na fushi da wani ko da wata ba wannan shi ne dalilin mu na bin kowane ɗaki da ke cikin hotel ɗinmu domin faranta wa abokanan hulɗarmu kuma ku nemi naku domin faranta wa kowane abokanan mu. rizoli cafe ban ga kamarsa ba kuma ku nemi naku a kasuwa domin ku tabbatar babu kamarsa. Assalamu alaikum sunana Khadija Muhammad. Sunana Aisha Suna Sunana Zara Aliyu. Sunana Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine. Muna kira tare da jan hankali ga ɗimbin mu masu albarka na faɗin duniya cewa jama'a da dama suna amfani da wannan suna na masturbation kilinza domin tallata magungunansu. Ku sani wannan magani na da tasirin magance cututtuka da dama a jikin ɗan adam. Masu fama da matsala na kankancewar gaba, ko saurin inzali ko matsala na rashin karfi ko matsala na rashin aihuwa wato total infertility ko kuma kana da matsala na low sperm count ko kana da matsala na sperm mortal rate insha Allah idan kai amfani da magungunan mu na kilinza zaka samu sauki kamar yadda kuke gani waɗannan su ne maganin mu na masturbation kilinza wannan kilinza fauda kenan masturbation kilinza na foda saboda muna samun ishu ta wajen aika magungunan mu na ruwa zuwa wasu kasashen shi yasa muka sauƙaƙa wa al'umma tare da fitar musu da wannan magani wanda zai iya tafiya duk ƙasar da kake da yardar Allah maɗaukakin sarki saboda haka kada wani ya yaudare ka da sunan zai saida maka masturbation cleanser ka sani a iya ofisoshinmu kaɗai za ka iya mallakar wannan magani saboda haka cibiyar annur ke da alhakin mallakar wannan magani saboda irin ƙoƙarin da ta yi wajen tsayawa tare da jajircewar ganin sai ta share wa al'ummar duniya hawaye akan matsala na al'aura ga maza da mata masu fama da matsala na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon ƙoda ko matsala na ciwon hanta ko matan da ke fama da matsala na ciwon mara lokacin al'ada domin kusantar al'umma a ko'ina suke muna da ofisoshi a faɗin afirka baki ɗaya kamar ƙasar ghana ƙasar kamaru ƙasar chadi ƙasar cote ƙasar kasar Nijar muna da ofisoshi a ko'ina muna da ofis a garin Kano nan ne inda babban ofis ɗinmu yake muna da ofis Abuja muna da shi a Lagos Yola Funtuwa Daura Jalingo garin Mina Niame Maradi Agadas Arlit Difa Tawa sai kuma ofishinmu da ke ƙasar Libya za ku iya samun ma'anar a Misrata da kuma sabaha sai birnin tripoli duk inda kuke za ku samu magungunan cibiyar annur hmm, kusan san ma'ana daɗi a irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana abin da ya fi komai daɗi ka samu mai furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi karshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe ko kuma ki samu ƙwanki ki lankwashe shi sai ki buga ki danna sai ki matsa sai ki kai baki bismillahir rahmanir rahim <laughs> wannan ku naji kalar santin da yayi akan kayan kamfanin rufaida amma kun manta da abu daya bature na cewa water is life musamman ruwan sha na kamfanin rufaida mai sanyi da sanyaya muna da rasan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya, Rufaida. Abban Nabila. Ko kai ne ma nan? Eh wallahi gida. Abban Nabila garin? Wallahi gari. to na ga ka zauna anan ne kaci kamar wanda aka ba jira gari yi wani shiru wallahi abokina data ce ba sai ya suke ba babu abin da ake saya komai ya tsaya tak to ya za a sai data ya za a yi su siya kuna musu tsada ya za a yi su sai data ku ne musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku ga sayar da data akan farashi mai sauki ba yanzu ni da shi nake amfani wani application ne ingantacce eh. call data plug wanda idan ka sauke shi akan wayar ka. Eh. za ka samu riba da yawa na farko za ka sai kati na biyu ka sai data na uku ka sai nepa bil na hudu za ka biya dstv ta nan sannan eh. ni da na nuna maka idan ka rijista ina da fasanta a ciki ko kai yanzu idan na nuna maka kaje ka nuna jama'a kana da fasanta a ciki ok link ne ake tura ko eh, downloading zan yi kana shiga play store zaka gan shi akwai shi a kowace waya kenan wannan eh, kenan kware kuwa in ka shiga play store ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe za ku iya firintin kati ko data don siyarwa ku sauke manhajar mu wato application mai suna cool data plug a kan wayoyinku cool data plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta siyan katin satellite duba zalla 'yan makaranta da dai sauransu Idan ka sa mutum guda ya sauke manhajar mu wato cool data plug a kan wayarsa kuma yi amfani da shi za ka samu kasanka. Cool data plug rayuwa mai sauki. <laughs> to amma tsaya, kana samun riba in ka sai da data? Mata na biyu. Da shi? Yi. Eh. Ƙarshen riba ke. Ƙwarai kuwa. <laughs> labarina labarina labarina labarina labarina labarina so asiya za ki dinga barin motar ki a gida ni zan dinga zuwa na kai ki wajen aiki sannan ɗauko ki ko da ku ya kama wajen aiki ne idan kika gama abin da kike so ki kira ni kawai sai na je na ɗauke ki amma idan zan je wani gurin daga asibitin kuma fa hmm, ba problem i just place a call and i will be there in no time mj kenan me yasa kake gani is necessary ka ɗauke ni ka kai ni aiki ka dawo da ni motar ce ban iya ba ko zargi na kake da cewar na kan je wasu guraren ba aiki ba ko kaɗan ba haka ba ne kawai ra'ayina ne kuma haka na ga dama ni a tsari na ba na so mata ta ya kasance ba na tare da ita ko da yaushe ina so da za ta je in ɗauke ta in kai ta sannan dawo da ita a lokacin da ta gama abin da take to ka jira ni a ina a ofishinki ka ce aiki za ka hana ni me yasa zan hana ki aiki idan za ki aiki sai in je reception je zauna in jira ki to wai kai baka da aikin yi ne su kan sojan aikin nawa sun fahimta kuma za su yi ɗaga min kafa na sati uku oh oh really dama ɗauka ta da kai ne da dawo da ni na sati uku ne eh saboda na san a lokacin waɗanda suke damunki sun riga sun haƙura sun janye kin ga wannan lokacin a wannan gabar duk wani ɗan iskan da ya saki ya miki magana to zan iya ɗaukan hukunci a kansa bisa dokar addini da kuma na ƙasa. jaye Mujahid na. Na masiya. Tsarin ya aiko? Duk abin da Maryam ta tallata mu. to ba zan yi shawara da kowa ba zan saya haka zalika duk abin da ta bani ko menene ke ko da bakin wuta ne to zan miƙa hannu bibbiyu in karɓa saboda ina da yaƙinin ba za ta taɓa bani abin da zai cutar da ni ba sani da dar da na wa maryam shi yasa na amince maka saboda idan har ban amince maka ba ko a daɗe ko a jima dole ku nemi wata saboda na san ba zan cutar da Maryam ba kuma sannan ba na son ta faɗa hannun wacce za ta wulaƙanta ta. duniya babu wacce za ta wulaƙanta Maryam ta zauna lafiya zaituna. Kai dai ka roƙi Allah ya kare kowa daga azzalimi. Kuma idan har aka kai ga aikata zaluncin ko ba a kwana lafiya ba, kaga an zalunci muminin bawa. Zaituna. Na'am Maryam. kin dai amince kuma kina son mijina eh na amince kuma insha Allah zan koyi san shi ina kuma za ki je ah, ina son jin gashe da hajiya sai ku samu ku yi magana a'a dawo ki zauna kina tunanin akwai wani abu da za mu tattauna wanda ba za mu so ki ji shi ba ne to a idan tsakanina da kai babu sirri kuma baka da abin faɗa na tabbata ita ba za ta rasa ba a'a wallahi kar ki damu inda ta wannan ne ki zaman ki <laughs> damu ya kamata dai in ba ku privacy ku yi magana a'a fa ki zauna na ce miki saboda wallahi in kin tafi kin tafi ba za mu taɓa fahimtar juna ba don haka duk umarnin da ya baku na aiki in dai har bai saba dokokin kamfanin nan ba to fa ya zama wajibi ku aikata shi kamar yadda kuka yi aiki da tsohon shugabanku Allah sarki rayuwa da mu sarkin haƙuri ai to ni ba damo bane kuna ji na ku. kamfanin nan daga yau ba na so in ga wani da ta haraban kamfanin nan roba leda wani datti a yarda a kai ko ciyawa ci a ga tana tsirowa a bi can kasan aje a tuge na idan ko aka bari na ga wannan abu a cikin kamfanin nan na shigo a harawan kamfanin nan to ku sani mai kula da wannan wurin ya ci taliyar karshe yes da ku nike yauwa kuma barin ga muku maganan goge-goge tv da ties da kujera ba na so in ga jurwayi ko kaɗan in aka bari na wayi to akwai matsala sannan kuma leda in za ta shigo kamfanin nan ko daga ina ne kafin ta sakko ko iska ne ɗauko ta ba a bi ta sama a cabe tsintsiya da ake shara da ita ko ko guda ɗaya ta zare a jiki a ɗauke a je a jefa da dosbin ba na so in ga wani da datti saboda ni ba zan lamanta haka ba kuna jina ko ba kwa jina ah, ya yi shak komai fa a hankali ake bin sa ba zan bu komai a hankali ba ba na wasa da ma'aikata ni ba wani ma'aikacin da zan bi shi hankali a nan wurin barin gaya ma to Allah ya baka hakuri amin mabarin gaya ma kai ko mai kamfanin nan bai isa ya faɗa min abin da zan yi a cikin ofishi na ba to shikenan ga ka ga ma'aikatan naka attention a ah, kowa ya tafi je ya ɗebo kayan aiki yau za a ma kamfanin nan wankin babban bargo a tafi a ɗebo kayan aiki tambaya ɗaya ce fi damuna ko kina nan ko ba nan zan iya yi da gaske kana so na har cikin zuciyarka tsakaninka da Allah ah, ƙwarai da gaske ina son duk mutumin da Maryam take son shi sannan kuma ina mutunta duk mutumin da Maryam take mutuntawa hakika kuma zan iya zama da duk mutumin da maryam take son zama da shi a'a labai wannan ba amsa ba ce a'a ni ta yi min a haka ni ma ɗazu cewa ne zan koyi san shi haka ne um, to yanzu menene matsayar ke saboda ba ma san auren nan ya wuce wata guda sun samu na ma kai ya kai zan baki amsar auren ah, me yasa ba za ki bani yanzu ba a'a kyale ta mana kamar yadda ta ce mu ba ta dama ta yi shawara ta yi kuma tunani akan al'amarin wannan fa na menene ihsani ne a'a ba zan karba ba idan iyayena suka gani ba za su ji daɗi ba ihsani kai hakuri ba yanzu ba To. Hani tun da ta nuna da rai zai ɓace so ai tun kama mata ko? Ah, ki mu. Don Allah ki kira ni. Zan kira ki insha Allah. Karima, na san komai Allah ne yake yi. Amma dai mun yi magana da Yahya Nura ya ce mini bai san kowa tare da ke ba. To dama ai ba dole sai ya san wanda nake so ba. Karima dole ne mana. ai a shirance dole ne in ma shi bai sani ba ya kamata dai a ce baba ya sani faruk na ce maka bana so bana so bana so a haba karima ke hakuri kar ki tada hankalinki ki nitsu dan Allah kin ji kar ki tada hankalinki ta ce maka ba ta so ba ta so ba ta so ya kake neman shiga rayuwarta ne ko ana so dole ne ka rabu da ita mana karima dan baki da lafiya ne lafiyar ta kalau kawai so ne ba ta yi ha ina fa lafiya karima ha to to to Allah baki hakuri ha ai gamu alhamdulillah muna godewa Allah da aka zaɓi cibiyarmu ta kashful alil a matsayin na ɗaya wajen ingancin magungunanmu. Sannan aka ba mu lambar yabo wajen ba da maganin cuta mai karya garkuwar jiki a nan gida Najeriya har ma da ƙasashen waje. Albishirinku mazauna ƙasar Saudiya cibiyar kashful alil za ta zo domin ba da magani da kanta. Daga 20 ga watan Septemba har zuwa 30 ga watan zan ba da magani a garin Makka. Daga uku ga watan Oktoba har zuwa goma sha uku ga watan Oktoba zan ba da magani a birnin Madina. Daga sha biyar ga watan Oktoba har zuwa ashirin da biyar ga watan zan ba da magani a garin Jidda. Sannan a birnin Riyadh zan ba da magani daga talatin ga watan Oktoba har zuwa goma ga watan Nuwamba. A koda yaushe cibiyarmu ta kashi alil babban burinmu ita ce inganta magungunanmu. tare da samun warakar marasa lafiyar da suke tuntubar mu. Shi yasa muke tsananta bincike domin samun ingantattun itatuwa tare da masana ƙwararru masu ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya. Mun samu nasarar ba da magani ga mutum 137 masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki kuma sun warke. Muna haɗa magani ne cikin ilimi da nazari daga cikin tattafai na musulunci irin su adda'u waddawa at-tibbul badil dalilul mu'ajilina bil a'shab cutar sanyi ciwon ƙoda, cutar hanta duk muna ba da magani muna ba da magani akan kowace irin cuta ƙarƙashin cibiyarmu ta kashful alil ƙarƙashin cibiyarmu ta kashful alil mun yi sabon magani mai inganci na istimna'i mai suna masturbation combat wannan magani ana samunta a wajenmu ne kaɗai a duk faɗin duniya sannan tana aiki cikin ƙanƙanin lokaci a jikin ɗan adam za ku iya samun magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Kashful Alil taku ce sannan domin ku aka yi ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا اسمي أحمد عثمان محمد من السنة الخامسة في مركز الأبصار للتربية والتعليم الشامل كانو أنا في السنة الخامسة أريد أن أناقش معكم في الموضوع بر الوالدين اسمع يا أخي المسلم الوالدان هما الأبوان اللذان هما سبب وجودك في هذه الدنيا لذا يجب أن تحرص على رضاهما وطاعتهما والإحسان إليهما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا domin samun kuɗaɗe da kaiwa ga nasarar ku a ɓangaren sadarwa. Ku garzayo Data Station domin sari da sayan data a farashi mafi sauƙi. Data Station na aiki awa 24 domin karɓar ƙorafinku. Ga duk wanda ya gayyato 'yan uwa da abokan arziki, a yi amfani da username ɗinku a matsayin referral code a wajen yin rajista domin samun kwamishin akan duk datar da suka saya ko suka sayar. babu charges ga duk wanda zai yi amfani da manual funding. Maza ku sauke manhajar data station a Play Store ko App Store domin cin moriyar tsarukansu daban-daban. kuma yau abincin gidan nan kan aka zuba a cikin ji ya yi wani irin daɗi sannan kuma na da Dahir kori. Dahir Ƙwarai da gaske. Domin dahir kori shi ne sirrin girki na. Dahir kori shi yasa babanku baya gajiya da cin abinci na. Amma. Mm, Ina fara nan da Sa'amar suka zo da abokanansa. Shi na zuba mai abinci suka tafi suna ta santi. mara kunya to Allah ya sa idan kin je gidan shi ki dinga masa girki da dahir kori nuna fa dole zan tafi da shi gidana ba wa matata ta rika yi min jinci da shi ina fatan dai ba san shi kai ba mu sa maka wayi eh to ko dai ba san shi ne ba dai na ji daɗin shi kwarai to ko zan haɗa maka nau'ikan dahir kori kala kala ka kai mata Dahir Kori sinadarin sanya miya ne ta yi daɗin ɗanɗano. Uwar gida ke amfani da Dahir Kori domin tabbatar da haka, domin shi ne sirrin girkin kuku mata. Dahir Kori ɗanɗano mafi inganci a abincinku. Ana iya samun su a ko'ina a faɗin tarayyar ƙasar nan. Dahir Kori gwada shi a yau. Dahir Kori shi ne sirrin girki. Alhaji Yawa. ke zo da Allah wallahi ina kallon wani shiri ne kin ga data ta kare zo ki siyo min data da Allah nan ko sauri me zai hana bude maka hotspot a'a ka zo in cinye miki data saboda shirin yana da tsawo zo ki siyo mun ta kar ka damu ina amfani da bilawsa da so data mafi sauki Bilal Salisu ai ko ina da labarin an ce suna da data mafi sauki amma me yasa kamfanin Bilal Salisu ta zarce dukkan sauran kamfanonin sai da idan muka dauki abin da ake cewa stability kamfanin Bilal Salisu kamfanin ne da yake sai da services din shi ba wai a ce mai yau akwai kuma kuma gobe ba a manhajar Bilal Salisu za ku iya siyan katin waya data card iya time to cash za ka iya recharge na GSTV GoTV StarTimes da sauransu mu na aiki awa 24 a kowace rana a kula a ɗau namba waya na kwasuman Bilal Sarasop kawai a cikin application ɗin Bilal Sarasop. Ku yi downloading manhajar Bilal Sarasop a Google Play Store ko App Store. Za ku ga muna da tarin mabiya ko ku ziyarce mu a babban ofishinmu da ke Rini jihar Kaduna. Ko ku same mu a ɗayan ofis ɗinmu da yake a jihar Kano, namba 2218 Ofar Waika bayan police station Gala Division. Ko kuma ku kira kai tsaye ko WhatsApp a wannan lambar. Bilal Sarasop! a cikin ku waye zai iya nemo mana sweet flower liquid air freshener spray Fatima a ina kika samo sweet flower air freshener tsohon mazubin nan bayan an je na amfani da shi an je da sai da shi a kowace kasuwa a cikin kuwa zai je ya nemo min sweet flower liquid air freshener kewayayyen mazubi kada ku sai wannan domin an daina buga shi tare da hana kasuwancin shi daga Stoba Industrial Limited. Wannan shine sabon mazubinmu. Mu yi amfani da Sweet Flower Liquid Air Freshener Spray. yayin da ake ta ƙoƙarin haɓaka harkokin noma domin bunƙasa cimaka a faɗin duniya sai ga tiraktar noma ta swaraj ta sake bayyana wata sabuwar dabara ce ga manoman zamani domin sauƙaƙa musu noma da kuma samun riba kana iya saita ta kuma ta ci gaba da yi maka huɗa kafin ka je ka shawo ruwa ko kuma kawar da bukata tayoyinta wadda kashi tamanin ruwa aka ɗura a cikinsa domin ta ƙara nauyi da kuma kama ƙasa da mai lita uku da rabi manomi zai yi awa ɗaya cir yana aiki da tractor Swaraj. kamfanin Mouse International and Equipment Limited yake kira ga manoma da su yi amfani da tractor Swaraj da aka kera ta da fasahar zamani ga ta da ƙarfi kuma ba ta gajiya ko saurin lalacewa Swaraj tractor ƙawa ce ga manomi kuma abokiyar ci gaba ga manoma. Moss International and Equipment Limited ke dillacinta gami da samar da kayayyakin gyaranta da kuma bada horo ga masu sarrafa ta ko kuma gyaranta. Ku tuntuɓe mu a rigacikun kan hanyar Kaduna zuwa Zaria ko kuma lambar wayoyinmu. kawai saboda na ce ta bani mukullin gidan wallahi ni dai na gaji da sa datan nan data ba ƙarfi ga tsada ga kuma saurin ƙarewa ai ba ki da zaɓi haka nan zaki sake siyan wani ina da solution kai kuma ina ruwan kamala lallai daga yau kun yi bankwana daga matsalar data yes gaskiya ne BBK data shine maganin matsala na. Ni ma ga wayata ka samu abin nan. Domin da yau da wannan abin zan rika amfani. Dan na ga yana sa ƴan mata farin ciki da nishaɗi. Ka ta sa'a da na kwace maka budurwa. Duk mai amfani da intanet lalle yana buƙatar BBK data domin daɗaɗawa da kuma sauƙaƙa aikinsa. Ku je Play Store ko App Store ku ɗauko mana manhajar BBK data. Ku yi rajista nan take ku fara aiki da ita. A BBK Data za ku iya abubuwa kamar haka. Za ku iya siyan airtime na kowane network da kuma pin nawa egg da ne. Sannan muna da airtime to cash. A BBK Data za ku iya biyan electric bills ɗinku da kuma kowane irin cables ɗinku. Ga masu website muna ba da API documentation a farashi mai sauƙi. BBK Data. Ƙarshen tabbas. <laughs> ke dai ba ta yi miki ba so dan ta yi min idan ba ta yi maka ba kaga akwai ragowar ne aka ba nan. da ni da ke duk abu ɗaya ne na tabbata duk abin da ya miki to zai yi min duk abin da ya min zai yi miki ah, alhamdulillah yanzu shi za ka aika yi magana a wuri. babe, Wai saurin me kike ne? Ai dai duk saurin da kike ai ma jira mu ji ita na ta shawarar da ta yanke ai ko? Haka ne. Kawai dai wallahi na kosa a auren nan ne. Hmm? Allah mai iko. Ke kuma hankalinki a kwance wai a ce ke ce kike nema mijinki matar da zai aura. Insha Allah. Allah sa idan ta shigo ta yi miki biyayya saboda zaman ya dore. kai wallahi karka sake kusantar ta saboda ba dan kai aka halice ta ba ba a yi ta domin kai ba a'a dan Allah dan annabi ko hakuri in dai dan ina kula ta ne wallahi da yau ne na hakura da ita dan Allah karka cutar da ko hakuri Zura dama Karima tana da kwankwamai ne wallahi ni dai a iya sani na lafiyan ta ta da wani matsala a'a zai yi fa zai yi fa wallahi barin gaya ma wasu matan ba sa sani suna da aljanun su ma kansu sai sun zo aure suke sani kawai ne na hakuri ya nura ko zai yi me yasa baka riba eh, na shi cewa wai ba lafiya ne faru me sami ta yawwa gashi nan ya zo dama saboda kai aka halicce ta kai zaka aure ta idan har kuna so kari mata samu lafiya to sai dai idan zaka aure ta shi kadai ne za ta iya aura mu bar jikinta. A'a, kai, ke, Karima, me yake da miki, me yasa miki? <laughs> Kana so ka san me take so? Itawa, ke, ke Karima, me kike so? idan har kuna son Karima ta samu lafiya kuma ta ci gaba da rayuwa yadda take so to sai dai idan zaka aure ta saboda kai kadai zaka aura ta ji daɗin rayuwarta kar ku sake bari wani namiji ya zo mata da zancen aure idan har ba kai ta aura ba to wallahi ba za ta taba samun kwanciyar hankali a rayuwarta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wallahi tallahi kun ji mun rantse idan har malaman duniya za ku tara ba za mu bar jikinta ba ɗin ɗaya shine kawai ka aure ta a'a kai nura ah, a iya zaman da na yi a gidanku ban taɓa sanin cewa karima tana da aljanu ba wallahi ya labai sai dai koyan suka shiga cikin ta ko dai tana yarinya kun taɓa lura da irin wani matsala ban wayan nan kira na san bari da sama na ba <laughs> Dokta. Ah, Doctor Fadil. Lokaci yayi. Lokacin me fa? Bitin din mana kin manta? Yes, wallahi na manta. But um, I've been meaning to ask you. Why guy dinki why is he still lingering around cikin asibitin nan? Me yayi kuma? Tun da ya kawo ki ya ki tafi. da shi muka yi sallan azahar in fact la'asar ma da shi muka haɗe muka yi yanzu kuma yanzu haka maganan da muke yana reception yana jiran ki yanzu ba ku tashi ba ne yanzu haka mitin ma za mu shiga sai shida za mu tashi ko 8 ba ai ke kin san cewa in Dr. Ardo ne zai ci a sai ya bi diddigi an bashi dukkanin bayanan da yake so a bashi. <laughs> Kuma sai aka ce dole sai da ke a mitin nan. Department na Dr. Asiya dai ita kaɗai ce kuma dole ya kasance tana wurin domin ta ba da information akan patients ɗinta. Kai ba da kai ke ba. Ka bar ta ita ta yi mun bayani. Um, Dr. Fadil, ni na yi gaba. Ina biye da ke. Uncle Mujahid, shiga mitin ya zama dole. Idan har kana so, ka jira ni anan. Idan ba za ka iya ba, ka tafi ka dawo. Oh. Sorry fa, ka san taro ne na manyan likitoci. So dole sai manyan likitoci ne za su shiga. ƙananan likitoci ma ba za a ba su shiga ba ballantana kuma wanda ba likita ba ku ci gaba da haka nan gaba kaɗan ma za ku neme ta asibitin ku rasa wallahi sai ta bar aikin nan kaga ba abin da za ka yi da zai samu fita a jikinta idan har kana so mu fita a jikinta ka je ka bashi shawara kawai ya aure ta idan ba haka ba kuwa wallahi sai dai ta mutu ba aure ba za mu bari ta aure kowa ba me yasa ba kwa so ku barta ta yi aure in ba mai nasara ba <laughs> saboda shi kadai zai iya kula da ita shi kadai ya cancanta mu bashi ita ba za mu iya ba wa kowa ita ba idan ba shi ba kuna nufin ku ce min kun aure ta kenan ba mu riga muka aure ta ba amma idan har bai aure ta ba to kuwa za mu aure ta aure na har abada kuma ba wai iya mutum ɗaya daga cikin mu zai aure ta ba mun kai mu ɗari da za mu aure ta ku cika ta ku sake ta malam kana gani fada zai sake ni je bige ta rinka yi fa cewa ne ku sake ta malam a sake ta fa kace na ce ku sake ta mana ku tashi ku ji waje ku banni da ita ba fa abin da zai sa mu bar jikinta kin ga wannan ruwan ba aljanu ba ko menene a tare da ke idan na zuba miki shi sai miki lahani don haka ina so ki sani babu aljanu a tare da ke kamar ya taya za ka ce ba aljanu a jikina yanzu maganar da nake da aljanu nake ko da ke nake kinga ki fito ki gaya min gaskiya da gaskiya me yake faruwa na fi shekara goma ina aikin aljanu ina gane mai aljanu idan na kalli idanta ko hancinta ko bakinta hasali idan na kalli tafin hannunta ko yatsan kafafuwanta ina iya ganewa babu aljanu a tare da ki malam wallahi tsakani da Allah shi ne wallahi ina san shi har cikin zuciyata wane ne me gidan nan kin ga gyara zamanki share hawayenki ki fito ki gaya mun gaskiya ke mun bayanin komai da komai to lafiya lau na gajiya lafiya kalau aiki za ka yi ne eh aiki zan yi dama nakan yi su biyu ne a rana safe da kuma yamma amma in za ka takura sai in bashi gobe da safe na fito na yi a ba dama ba dama za ka iya yin aikin ka ba wani problem to na gode hmm. a kullum a nan kake ne eh a nan nake kullum tun daga bakwai na safe zuwa takwas na dare hmm. ma'ana ka san kowa a nan kenan eh na san kowa a asibitin to Allah ya sunanka sunana bukar to bukar akwai wani aiki da nake so zan baka zan sa ka kai mu aiki ne na na sirri kuma dududu aikin ba zai wuce sati uku ba zan biya ka naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu wani irin aiki ne wani alaji ah <laughs> karka damu ba sabo ba ne kawai aiki ne na sirri da za ka yi min ba wani abu ne eh zan iya alaji zan iya eh kana da waya eh ina da ita to to za ka bani lambarka shi wannan aiki da zan saka aiki ne na sirri da hikima da kuma sa ido za ka iya eh zan yi alaji akan dubu ɗari biyu zan yi aiki fiye da haka sha Allah. waɗannan wannan motan kamar eh, za ta iya yi ya ake ciki wani? jiki alhamdulillah an samu nasara masha Allah alhaji nan duka yan uwanka ne zan iya magana a cikinsu? eh yan uwa ne duka mu alhamdulillah to a magana gaskiya a binciken da na ga baki ɗaya yarinyar nan babu aljani ko ɗaya a tare da ita babu aljani babu aljanu a tare da ita to matsalan ƙwaƙwala ta samu ko me daga lokacin da na zo kallo ɗaya ne mata na tabbatar da babu aljanu kawai dai na aiki ne don ka a ce an kira ni ban yi aiki ba to to sunana da take ta kira na me ya zama dole saboda yarinyar nan taimun bayani tana cikin matsala kuma na tausaya mata matuka. wannan abin da ta yi ba komai ba ne ba tana son ka ne eh? da aure kuma zo nura ina za ka je a bayan labai a yarinyar nan dole ta bar gidan nan kawai yau a'a da Allah da ka zauna da Allah to yanzu ita karima banda hauka gani ga ga ta rasa wanda za ta ce tana so sai ciya ba rangila da Allah bar wannan abun ba magana wasa muke ba yanzu ah, Nura dan Allah dawo ka zauna mu bi abin nan a hankali idan mata ce tana son sa ban ga ta ba ita ta yi haka ne a ƙuruciya tana tunanin idan ta bi wannan hanyar ita ce hanya mafi sauƙi da za ta iya mallaka haba anti Maryam wannan ai yarinyar nan ta ce min mutunci ta yi min wulakanci ai ba daidai ba ne wannan abu ne na kuruciya ah, malam shikenan ah, na gode kwarai da gaske na gode za ka yi tafiya a tashi lafiya sai an jima an sa since 28 Master Show Take one Action Me yasa kuke so ku dinga ɗaga min hankali ne? Kuna yaya da ƙani ku dinga faɗa a kaina ba fana jin daɗin haka fa. Gaskiya yaya. Bai kamata ka. ba Lazio. Ba haka ya kamata ka wannan. Da zafi ya kamata ka shigo don Allah. Ka ɓata mana sin da Allah. Wai me ke damun ka ne? Haba dan Allah. Sorry da Allah da rata. Gaskiya ba zan iya ba. Nemo wani. ka iya ba. me yake damun ka ne lafiya gaskiya ina cikin damuwa ba zan iya aikin nan ba saboda me wato wannan sabon auren da na yi muna samun matsala da matana har tana ikirarin sai dai in saki ta me yayi matsalar da ke faruwa tsakanin ku ka san mata baya wuce su ce kan matsalan biyan bukata shin biyan bukata amma dai kai ma dai wallahi shine baka taɓa magana ba ko da wasa baka da labarin sassauci islamic medicine ne sassauci kuma lokaci alhamdulillah ba abin da mu ce ma Allah sai godiya muka samu nasarar magance cututtuka kamar haka kamar irin larura ta HIV istimina da kuma ulcer duk karfin cutar HIV idan har ka zo gare mu muka baka magani a cikin wata uku za ka yi amfani da shi insha Allahu ka samu waraka maganinmu na ulcer ana amfani da shi ne na tsawon sati biyu kuma a rabu da cutar olsa duk ƙarfinsa da yardar Allah. Al'umma da dama suna aikata istimina'i ba san illolinsa ba. Istimina'i yakan jawo ƙanƙancewar gaba, saurin inzali, fitar farin ruwa, yana hana aihuwa. Idan yayi yi ƙarfi a jikin mutum, yana taɓa masa kwakwalwa. Akwai illoli da dama da yake haifarwa waɗanda za a je a yi ta jinya a asibiti ba a san illarsa ba ce. To idan ka zo cibiyar mu ta sassauci, za mu baka ingantattun magunguna waɗanda za ka yi amfani da su, ka rabu da matsalar istimina'i gaba ɗaya bi lai. Cibiyar sassauci muna da rasa kamar haka. Kano, Abuja, Lagos da kuma Bauchi. Sokoto, Maiduguri, ƙasar Nijar da ƙasar Kwadewa. Alhamdulillah al'ummar ƙasar Saudiya da ƙasar Benin da kuma ƙasar Libya mun bude muku sabon rassan a cikin waɗannan ƙasashe. Sassauci Islami. The number one in the world. nan da wannan dan rainin hankali. Da wani mai kai min juye. Mai gurba ne. Salon ka sa injina ya buga? Hajiya ya tuce ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tayar! muna gabatar muku da Ipcon Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan. Wanne ne wannan? Ipcon Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare for Stroke. Akwai Ipcon Ultimate HD50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ipcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. Mu zuba. Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant muna nan a ƙofar ruwa filin ɗan tata Kano. A'a, gaisa ne, wai dama kuna nan wajen ne tun ɗazu? Wai baba sai yanzu. Sai yanzu wallahi. Abdul, ya ne? Ya ake ci, guys, let's order for more money, yin wa ke jifa. Ni yau zan biya komai da komai kafa. Wai ko dai ta fashe ne. Kasan san menene ba wai fushewa ta yi ba kana ji wannan normal data business nan da ka san ina yi shi kawai nake yi amma baba na san wani sabon platform ne wai data station zo gani zo gani zo gani shi wannan data station din yanzu ka registering akwai arha ga riba ga kuma commission mai kyau kana da inda kai rifarin wani kuma sai dai daga ciki a gaskiya gama da shi mu ma ka zo ka nuna mana harka mu fara sana'a mu huta da urgent wike eh? domin sari da sayan data mai rahusa ku ziyarci kamfanin data station domin gujewa yan raba daidai da kuma samun commission a duk lokacin da kuka yi referrals za ku iya sayan data daga kamfanin data station ta hanyoyin manhajar su yanar gizo ko ta tuntubar su ta waɗannan hanyoyin data station sirrin samun kuɗaɗe da kuma kaiwa ga nasarar ku a ɓangaren sadarwa. Nuhu ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Ku taho da Umar Hashim da Nafisa Abdullahi. Yawa. Ya ka gama ne? Na'am, na kusa na da yi. Hello? Adamu Zango, ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Gabon, ina gayyata ki zuwa season 4 da yamma. No, zan kira Rahama Sadiq, thank you. Ranka daɗe, wai season 4 ɗin wane fim za ku yi haka? Season 4 Bakery wani katafaren gidan cin abinci ne na zamani da kuma burodi iri daban-daban shine nake gayyatar wasu daga cikin mutane domin sada zumunci. Season 4 Bakery. Akwai milk bread, buttered bread, fruits bread, family bread, ga kuma meat pie, chicken pie, fish roll, spring roll, burger, samosa da cakes iri-iri har da na bukukuwa kamar su birthday. Ga kuma abinci kala-kala na zamani da kuma na gargajiya. Akwai mu da wajen get together mai ɗaukar mutum kimanin talatin domin shirya kwarye-kwaryen taro. Muna nan a gida mai lamba ɗari da da arba'in 746 Hausawa Sabon Titi along Bawo Road, off Zoo Road, Kanan Dabo ko kuma ofishin mu da ke Kaduna. mai maganin aljanu malam tasir ushi ya yi fice duk mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike dan gado assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suna na malam tasu mai maganin aljanu na muradi wanda aka sani da dan gado wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana kamar yadda mutane suka sani su dai aljanu kala-kala ne akwai na gamo sannan akwai na gade sannan akwai da tura mutum shine ake sannan akwai aljani namijin dar wanda yake hana ɗaya mata arme yawanci za a ga bai bar mace ta arme wata kuma zai bata ta arma amma zai ta haddasa sabani tsakanin ta da mijinta har ya sa su rabu wata kuma zai riƙe mata ma'aifa ne zai hana ta haihuwa kwata-kwata wani za a ga ɗan kasuwa ne ya koro kasuwanci shi kamar zai ci gaba sai ga kasuwanci ya yi baya wani kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya ƙare sai ga aiki ya ƙi samuwa sannan akwai aljini wanda yake zuba mutum cuta a jiki yanda al'amura na yake ko a fili ko ta waya zan ce ka sa hannunka ka riƙe daidai wurin da yake ma ciwo matakar ka riƙe wurin zaka ji wurin ya bar ciwo nan take da izinin Allah mutane sun sani haka ne al'amura yake sannan kamun in fitar da iska sai na sa ya kwashe ajiyar da ya ma mutum a jikin shi sannan in kora shi ya barka har abada insha Allah kuma duk inda kake a faɗin duniyar da da izinin Allah zan raba ka da shi kai tsaye ka samu waraka insha Allah mutane sun sani haka ne lamura na yake kamar da sunan shi malan tasi udan anaji da shi da maganin aljanu waraka Allah ya ba wani dan gado mai maganin kasan san tun ranar da muka da kai kamshin taron bai bar jikin tubabin da na sanya ba turaren mai giwa kenan ba sai ka fesa ba kai dai ka rabu wanda ya fesa kanshin kawai ya wadace ku to a ina za mu samu turaren mai giwa saboda ba zai yi duk lokacin da nake buƙatar kamshi sai na neme ka ba za ka iya samun turaren mai giwa a gun masu sari ko kuma a mu manya-manya kamar su kantin kwari sabon gari ƙofar wambai da dai sauransu gaskiya ne kamshin turaren mai duniyar kamshi ne sai dai a kula akwai masu yin jabin turaren ka tabbatar ka sayi turaren mai giwa mai dauke da tambarin hoton giwa kwarai kuwa ku kula da masu yin jabinsa ga masu yin sari za ku iya gane mai giwa perfume tun daga ledarsa akwai sunan mai giwa a jikin shi sannan da tambarin hoton giwa a jikinsa ga masu siyan ɗaiɗai ku kula da tambarinmu na giwa a jikin mai giwa perfume idan har ba hoton giwa a jikin shi to ba namu bane ba original bane akwai lovely akwai kuma soft ga arabian wood ga zamzam ga kuma denil siyan nagari mai da kuɗi gida turaren mai giwa duniya ne jafar habib ya na za kun charko charko lafiya wallahi ka kayan siya atm card ɗina ya na buɗe application ɗina na data akan waya sai na ga ashe ban da data na sa a turo mu tun da zaka da zaman jiran data nake data ta ki zuwa a'a haba habib ya za ka wahal da kanka shin ba ka da labarin application na arewa global masu sayar da data iphone fa garin ma to ai apple store din ma idan ka shiga ka rubuta arewa global za ka gani akan iphone din kwarai da gaske wallahi gashi ai na iya masu android ne ka iya su sauke application din data akan waya ashe har da masu iphone application na arewa global yana da rahusa da sauki sosai Ga shi na ga su da kayayyakin da suke a a a yanzu turu ba kuɗin ka abin ya koriji ba da sayar da data ma arewa global suna gudanar da easy services kamar haka smile voice network alpha collar network airtime for all networks in Nigeria, cable TV, electricity bill, and exam pin. Arewa Global suna da data kowane irin network kan farashi mai sauƙi. Ba ga haka duk kwastoman zai rifarin za su ba shi rifarin bonus bayan mu masu iPhone. Mu kanmu masu Android za mu iya sauke application ɗin daga Play Store. Lallai Arewa Global ba ƙaramin sauƙi suka samarwa masu iPhone da Android ba. Arewa Global duniyar data. Arewa Global duniyar data. Shi yasa kullum nake gode ma Allah da ban yi sanadin mai nasara ba. Dan da ya mutu sanadin alluran da na mishi. Wataƙila da haka. zai iya zama ajali na in mutu ranar tashin alƙiyama na tashi a cikin masu da na sani da asara idan Allah ka ce mai yafe mu Jamila in dai har ne na sare to karki da ke dai kawai ka cika neman gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala domin ba na tunanin akwai wani mutum da zai nemi mai nasara da shari wanda har zai kasa yafi masa ba musamman ma ke da yake tunanin laifin da ya miki ne ya sa kika kokarin ramawa ta wannan hanya yaya jikin naki ya jikina ko yaɗin da ke jikina na san saboda shi kake zuwa ganina don dabaran cikin da ke cikina ba da na san ba zan ƙara ganin ka ba har abada ba zan masa miki ba jamila tabbas shi ne yake kawo ni you have two minutes ni zan tafi akwai wani abu da kike bukata ne eh da hayar kwayoyin da ka kawo mana ya ƙare lol ka da ni wallahi na tuba na yi nadama duk abubuwan da na yi don allah ka nemi min gafara gurin nasara Yawa, ka gaya ma awal, yi hankali a duk inda yake. Nadiya tana shiri a kansa. Tana da mutane a waje da take magana da su a Ya nura da Allah kai haƙuri. Wallahi duk abin da yarinya nan take yarinta ne kawai. ga wani abu haba faruk yara nawa ne suke da wayo da hankali kuma shekarunsu irin na eh, wannan yarinyar haba wannan babu maganan yaranta a ciki wannan al'amarin fa ina tabbatar maka mun yi sa'a ma ciya mantaiwa dan billahi allazi la ilaha illa da wani gidan ta yi da yanzu haka tana hanyar garin su gila yanzu ma sai ta bar gidan nan gobe a gaban su umma za ta kwana ba zai yiwu ba haba ya nura kai hakuri mana wannan abun fa ciya mantaiwa dukan ba mu taiwa ba mu taiwa kuma shi ke da hukunci sai mu jira mu ji abin da zai faɗa ba mu za mu yanke hukunci ba kaga faruku wallahi ko ya ce ta zauna sai ta bar gidan nan a nura ba za a yi haka ba ina so ka fahimci wani abu idan ma ko koma menene za mu tsaya mu saurare shi mu ji abin da ya faɗa duk abin da ya faɗa ya zama wajibi ya zama dole mu tsaya mu yi masa biyayya akan abin da ya faɗa <sighs> taɓe can yanzu a ce ciyaman ya yadda ya ce zai aure ta to bari magana ha ai ba zai yiwu ba ma ai ba zai taba yiwuwa ba ma ko ya ce zai aure ta ni zan lalata sai dai ko ni ko ita a gidan nan ba zai yiwu ba to ai nura ko muna so ko ba ma so in dai aure ta ba wallahi mun zama yan aikinta wallahi tallahi bata isa ba bari ma ga yanzu zan fara ɗaukar hukunci ina za ka je kuma a zan gaya mata zo tattara kayanta tun a daren nan gobe da sassafe za ta tafi gida ba zai yi wallahi ya nura kaga in kana son aurenta ka je gidansa ka nemi aurenta amma dole gobe sai ta bar gidan nan kawai ba zai yi ba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da mun sani da ba mai to da bagada ba da sai me da sai a yi da ita hmm. tunda auren ya zama mun dole ya zama lalle lalle sai na yi saboda haka duk wacce aka samu ko ba wacce iri ce dole a yi da ita wallahi hani tausayi ta bani to akwai a wanda baya baki tausayi ne maryam amma kuma karima ma tana da hankali na sani amma ni an wani ɗauke ta kuma ba ta daga cikin irin matan da ni zan iya aure saboda na san halinta na san wace ce ita ciki da waje na sani tana da nutsuwa tana da hankali amma dai ni ba zan iya aurenta ba yanzu ina za je mu je mu same ta ni da ke tana da bukatan a daɗa wayar mata da kai gaskiya ba shi ya kamata a ce tun yanzu mun fara bukin na hotels mu biya kuɗi musamman gama da wannan bangaren saboda kada ranar ya kuma baƙin su zo a rasa inda za a ajiye su eh zan tura maka kuɗi da abinda ya kamata a yi sai a yi amma ba shi da allah ina so in gargaɗe ka ba na so ku ce za ku ɗora a kan wani ɗawainiya ko wani nauyi duk abin da ya kamata a yi ku sanar da ni za a yi ka gane ko eh to ba dama eh goban sai mu haɗu insha Allah ya gobe ba zaman asibiti kenan babu na janye magana kaiki da jiranki da ɗaukoki Allah yana ganin ki, na barki da halinki magana aure ne dai ko kina so ko ba kya so sai an yi ina son ne ya sa muka kawo iwar haka uncle mujahid amma sanin kanka ne da ba na so ai ba wanda zai sani dole gaskiya ne a sai dukkanin abin da nake yi so ne da ke kuma na so ki taimake ni ki daina saurara waɗanda suke ruɗa ki saboda wallahi idan aka fasa auren nan abubuwa marasa kyau da yawa za su iya faruwa idan ka ga an fasa auren nan kai ne ka janyo kuka me yake kuka muna furci ko hankalinki ya kwanta kin zama da mutunci saboda ki tattara kayanci gobe gobe nan zama da ke gida wani abu wulakanci yin rashin mutunci ha ba nura wannan wani irin abu ne haka kai mata a hankali mana karima fa yarinya ce ka fi kowa sanin haka kaga babu ruwanku kanwata ce zamana take a gidan nan ni ke da iko kan da fiye da kowa saboda ka sai kin bar gidan nan ba ki zama mun da mutunci ba idan ma babu wanda ya fi iko a ka. to na tabbatar cewa za a iya neman alfarma a gurin ka a kanta karima karima ki amsa mana ina miki magana ki ne fa al'amin na'am ni ki ne karima wannan matsayin duk duniya babu wanda ya isa ya kwace miki shi kina da dama kina da iko Ke duk abin da kika ga dama a cikin gidana saboda ba zan taɓa manta ba iyayenki ai sun rike ni suma a lokacin da nake a matsayin talaka mahaifiyarki ta dafa na ci har idan ba na nan ina gurin aiki mahaifiyarki tana iya aje min abinci ko da zai lalace ba za ta ba ma kowa ba saboda kada in dawo in tambaya a ce babu abincin a matsayina na yayanki kina da iko ki duk abin da kike so a cikin gidana kowane ne kika aura karima zan nuna miki gata fiye da duk yadda kike tunani zan kai ki duk ƙasashen da kike so ki ci duk irin motocin da kike so ki hau za ki hau wallahi yayi mai nasara ba don kuɗinka na ji ina son ka ba wallahi anti maryam ba don kuɗinsa na ji ina son in aure shi ranar ne na ji kuna magana da ke da shi akan matsalar da kike fuskanta shine na ji wai zai yi aure shine na gani kaɗai ce wacce zan iya rufa muku asiri kuma in zauna da ku tsakani da Allah kash na gabar rufe mana baki shashashar banza shashashar um, Nura da Zubairu don Allah kar ku sake yi mata tsawa ba ku san halin da zuciyar ta yake ciki ba ba na so ku yafe mini dan Allah na yi kuskure ba zan sake ba Karima ni na yadda da cewa kina kokarin taimakon mu ne kin ji sai dai mu roki Allah ya sa haka shine mafi alkhairi amin Karima za ki iya taimakon mu ko da baki aure ni ba akwai addu'a akwai fatan alkhairi akwai zamantakewa hmm? kuma ni na fi son ki a matsayin ƙanwata ba matata ba hakan zai ba ki dama ki duk abin da kike so a cikin gidana ki duk abin da kika ga dama kamar yadda aka bani dama ne duk abin da na ga dama a cikin gidanku ki yi aure ki haihu 'ya'yanki su rinka kirana da onkul Ni wallahi labai ban ga amfanin wannan rashin ba. Kai, Nura, idan har ba za ka iya fahimtar Karima ba, to kuma ka fice ka ba mu wuri da ita. Idan ma kuskure ta yi, to ai ba kanta farau ba. Kai ba ka aikata kuskure ne? Ko kuma a'a kai ba ka taɓa yi wa wani laifi ba. tsaya tsaya kai ku daina gulma da munafurci babu kyau labe kuke yi kenan kan ku ce wani guri a nan gurin kyot ranka ya daɗe akwai wani bayani ba bayanin me to ai faruk yana son karima ita kuma karima fa kai take hararowa kai Allah ran gila bar wannan magana kai Faruk Allah bai goyi da gaskiya ne kana son Karima eh ran kai dade ina son ta amma yanzu kan gaskiya tafi karfi na saboda ta ce kai take so akan me kake tunanin tafi karfin ka to ran kai dade ai a ce min tafi ya sawun giwa ta kana rakumi wani ban yadda ba ma sai yanzu tunda kai take so ta aure kan Allah bai tafi karfi na gaskiya ba dai kana son ta ba ko baka son ta ina son ta kan gaskiya ina son ta wallahi bas an gama wato gaskiya wallahi karima ta ban tausayi kuma ta bani dariya habarin kila kai ka fahimci irin kwafsin da yarinyar nan ta yi kuwa wani ma irin tausayi ta baka wani ai ba daidai ba ne me abin dariya ciki amma dai gaskiya tana son sa don na ga su a idanunta tana son sa so na gaskiya wallahi kaga da Allah rangila muna komawa gida sai na kira baba na na faɗa masa abin da to wannan ai wulakanci ne kai kai ba da Allah me yasa zaka kira su ka gaya musu ba kai fa babba ne me amfanin faɗa musu a ba da Allah so kake ran mun ya ɓaci wallahi idan ciyaman ya ji ka faɗa musu sai ransa ya ɓaci abin da ya daban haushi wallahi daban haushi wulakanci haka kawai kawai ana zaman lafiya da mutane ki zo ki mana wulakanci kalli ba abin da yarinyar nan ta yi <laughs> ka ce an sha bidiri a gidan bana na an sha bidiri ba kana wai ina ka je ne na je prison ne yawa na sani na san za a yi haka amma nisan da kai dare a can gaskiya bayan na gama da can kwana ta wani ne ta bacci Yauwa, ci gaba da gaya wai yanzu kenan kai da ciyaman takara kuke yi kenan takara ni asuwa hawa lawan ai na gaya masa na ce masa ran kai dare tunda ta ce kai take so fa ni fa ni na fita ni ba ruwa na na hakura wallahi shi kuma ya ce a'a lalle lalle shi shi ba zan yi wannan maganar ba to shi dai san me yake shiri to amma kai yanzu Faruk kana son ta yanzu har yanzu na son ta haba ni wani gaya mai yarinyar nan ni ko yanga mata mun fa wallahi ƙara burgen take santa ma kullum karuwa ne yake a raina wallahi <laughs> to ka san ni ka ci gaba da yi kai wallahi Allah ya bada sa'a amin kaga in dai fa kana so to wallahi ka kafa sa ki ci abincin ma na ƙoshi ah, karima faruk da kike gani mutum ne mai amana yana da nutsuwa ƙwarai da gaske kuma a iya zaman da muka yi da shi ko so ɗaya ban taɓa ganin aibinsa ba kuma shi mutum ne irin mutanen nan masu damuwa da damuwar mutanen da suke tare da su ina mai tabbatar miki idan har kika aure shi to tabbas zai baki kulawa sosai zai zamto gata a gare ki wannan yasa nake ganin girmansu da shi da lawal saboda mutane ne masu hankali masu amana kwarai da gaske saboda a iya zaman da muka yi da su nakan ajiye kuɗi ko a mota ko a gida amma ɗaya daga cikinsu bai taɓa ɗaukan sisin kwabo daga ciki ba saboda haka nake baki shawara lalle lalle ki amince ki aure shi amma ai sai tana son sa ko hani ai baki ji me nace ne ba wai dole na ce ba amma ya kamata ne ya kamata ta amince ta aure shi duk yadda ka ce yaya a'a ba da yadda na ce ba kina da zaɓi shawara ce kawai ni dai nake baki na amince zan aure shi za ki aure shi Masha Allah. To ci abincin. Ah, Faruk ya kamata a ce ka shirya irin by next month a ce an daura auren kai wani ma next month a baka bukata ma wani shiri ina jan kawai by next week a ranka daɗe a bashi dai wata ɗaya da zan fi shirin da ke labai Aba faru to me za a tsaya jira so kake a tsaya kuma wani abin ya zo ya bata lamarin? A ba ba ruwan ka malam kai ma lokacin auren ka an fi wata ɗaya na shirya yau ba ban kai wata ɗaya ne. Eh, shi gala auren shi ai ba a goge shi da shi feshe min da shi da kayan kanshi in ga yana kanshin iya freshina na nan swiss flower iya na feshe min kamfani na ya kanshi ba na son wani shirme kuna ji ko in ba haka ba in na zo kamfanin na na ji baya kanshi za mu samu matsala da ku wallahi to uh, big brother a ringa dan sassautawa ba. wa lebura lebura ne zaka sassauta ba ka biya mutum kuɗi ya ma aiki kuma ka lallabe shi kaga wallahi na rufe da Allah kaga yadda na cilla kayana wallahi na shiga to wai da mai kai so so kake wai ka dakume ni kai baka san mace bace ni ba mun ya a gidan ne ni na fi ka mutunci na fi ka daraja a gidan nan da Allah rabu da shi matsiyacin banza shi shi wofi salamu alaikum salamu alaikum ai haja kai daga yana za ku shigo min gida kuna iwace iwace haka me faru ah. kai ishak iyayena ne fa Thank you. Ga Al-Yusra. Cibiya mai harkar magani. Ga Al-Yusra. Waraka ta zo a ya zo. Ga Al-Yusra. Cibiyar mu ana fahari da mu. Magungunan musulunci wa ya kai mu bare ya ja da mu. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Dr. Muhammad Sani.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 godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar ba da magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen ba da sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah. cibiyar nurul shabab ba ta saya iya ba da maganin cutar hiv ba muna ba da maganin aikata istim istimnayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da karancin sha'awa ciwon jijiyoyi yawan kasala bugun zuciya da yawan mantuwa matsalar sikila yaro ko babba ciwon koda hawan jini hepatitis a da b da c diabetes ciwon suga duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon allah muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba sanyi mai sa fitar da farin ruwa a gaba ciwon mara sanyi na mata rashin haihuwa matsalar sanyi syphilis and genital herpes duk muna ba da maganin su kuma ana samun dace cikin ikon Allah muna ba da maganin jinnu sammu ko sihir duk muna warware su da yardan Allah cibiyar nurul shabab bata ta sai iya nan ba muna tura sakon maganin mu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah za ku same mu a babbar ofishinmu da ke jihar Maiduguri Borno State da ke nan mafoni tailoring plaza opposite gidan mamman shifta sannan muna da reshi a jihar Kano kan titin road gefen kamfanin mtn opposite gidan buhari cikin royal plaza shago mai nomba b26 a hawa na farko za ku iya tuntubar mu ta waɗannan lambobi kamar haka ko za ku iya tuntuba ta ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai kun zo garin kano na abba kabir ne domin yana da kyawun zo da ayyukan alkhairi dace yayo da ken tarbiya Ganin sufar ta bashar sanata ce abba kabar kayo aikin ka kyale mahassada da amayya Ganin sufar ta bashar sanata ce Allahu ya riga ya baka duk yan Kano su zamto naka kai dai kawai kayo adalci aikin ka kai abin da ya dace jihar Kano ta abba kabir ce munin ta bashar sanata ce munin sufar ta bashar sanata ce a kafkanan da masoya Kudin sabar ta bashar sanata ce Matashi ne dan birni yana da alkhairi da biyayya Kudin sabar ta bashar sanata ce Akwai shi kyautar ban mamaki shi ne ya sa shi yawa wurgayya Kudin sabar ta bashar sanata ce Munin sabar shi yake da Wannan sako ne daga dandazon matasan karamar hukumar birni masu fatan ganin Bashir sanata ya zama shugaban karamar hukumar birni da kewaye me yasa yake son haɗa ni da mutumin da ba na so mutumin da kin gan shi ne ya yi jika da ni fa wannan shine haƙiƙanin so kuma wannan shi ake nufi da aminta wallahi za su ɗauke mu ƙananan mutane dama ina girma ga talaka Babu duniya za ta zage mu za a ce min yi butulci. Mata da yawa sukan zaɓi kuɗi su aje soyayya. Amma ke kin fi martaba soyayyaki sama da kuɗi. Ya bi san ransa ne kawai. Ƙarya take kuɗaɗen alaji gaba ki ɗaya suna hannunta. Ni kuma yaya. Rai dangin goro. kin fa shigo gidan gane fa don mu cimma wata manufar mu. Wai na ilahi rajul na shiga uku. Ni na shigo ne fa a matsayin matar aure. Munafiki. Babu wata manufa da ta wuce in bi mijina bi dokokin Allah. kin san haka ne amma kuma kike kokarin ki gajan hakuri rai dangin goro auren zero kina yin takawa ni kuma kin ga sai yanzu aure ki kare kawai amma rai dangin goro sabon shiri mai dogon zango daga kamfanin usmania production service amma san ba ku damu da jinyarsa ba kuna ta wani magana rai dangin goro lokaci na yayi da zan zauna sha shagali na huta baba ni fa ban gane me kake nufi ba so nake na sami yarinya eh, shila matashiya na aura ah, ah, ah. baba da kuɗin namu zaka huta Kuɗina na ne ni na nema dakata mamma wannan abun ba zai taɓa yiwuwa ba na gaya maka to in ba mugunta ba tun baya baka ci kuɗin ba sai da likita ya gaya maka cewa ka kusa mutuwa Rai dangin goro bisa shiryawar bahu M. Ahmad ba da umarni Darakta MC. Da ganin auren wucin gadi kin je kin fara zakewa. Ni wallahi ba za a zubar min da ciki ba. To ni kuma ban shirin rike dan kowa ba. Sadiya, ka so mu tafi Sadiya. Ka kai wajen da. dairai dangin gora ne dangin gora ne cikin duniya da al'ajabi me rai ke gani Shirin zai rika zuwa maku a gidan talabishin na Kannywood Series da kuma YouTube channel namu mai suna Kannywood Series Films. Rai dangin goro